jarumar Kaniwood Hafsat Idris Barauniya ta yi aure a ɓoye ba tare da gayyata ba. da alama dai kakar auren jarumai mata na cikin masana'antar kaniwood ne ya kama dan tsakanin nan amma cikin wani salo na ɓoye labarin auren har sai bayan an ɗaura shi sannan ake sani domin a yayin da ake tsaka da rudanin ta baba kan tabbacin auren jaruma aisha aliyu tsamiya da aka ɗaura a ranar juma'a 25 ga watan fabrairun 2022 wanda jarumar ta jawo ta babar sakamakon fitowa da ta yi da kanta a shafinta na instagram ta da sanarwar ɗage ranar auren nata zuwa watan maris a daren ranar alhamis 24 ga watan fabrairun 2022 sai kuma kwatsan aka waye gari juma'a da jin labarin daura auren nata wanda aka canza lokaci da wurin daura shi kamar yadda aka sanar da farko kwana ɗaya a tsakani kuma sai ga bullan labarin ita ma ɗaya daga cikin fitattun jaruman kaniyar mata wato hafsat ahmad idris an ɗaura nata auren a ranar asabar 26 ga watan fabrairun 2022 ɗin dai amma a asarce. Wata matsiya ta kurkusa da janumar dai wadda ake wa lakabi da barauniya saboda fim ɗin da ta yi mai wannan sunan. Ta shaida wa mujallar fim cewa an ɗaura auren ne da ɗaya daga cikin 'ya'yan tsohon shugaban ƙasar Najeriya na mulkin soja wato marigayi janar Sani Abacha. Kamar yadda majiyar ta ce dan marigayi janar Sani Abacha wanda aka haifa a fadar shugaban na Bila ne Hafsat Idris din ta aura. Sai dai a ƙwarya ƙwaryar binciken da tashar na gudu TV ta gudanar ba mu gano wane ne daga cikin 'ya'yan Abacha da aka haifa a Bila tsakanin Abdullahi da kanansa Mustapha Hafsat Idris din ta aura ba. Kuma ba lallai ne idan labaran da ake yadawa idan sun tabbata gaskiya kan dan abacha din ne ta aura din ba saboda an bayyana sunan namijin da ta aura dai da muktar alhalin a cikin yayan abacha da aka haifa a fadar bila babu mai wannan sunan sai dai bayan waɗannan raɗe-raɗe da suka cika shafukan sada zumunta na zamani akan dangantakar mijin da hafsat din ta aura da marigayi janar abacan Amarya da Idris wata bata kai ga tarewa ba tukuna ta fito ta yi wata wallafa a shafinta na Instagram a inda ta bayyana gaskiyar lamarin tana mai cewa Assalamu alaikum ina mika sakon godiya na ga dukkan masoya yan uwa da abokan arziki na fatan alheri da suka mun sai dai ina son na yi magana akan raɗe-raɗin da ke yawo musamman bloggers da ke ta update akai na cewa mijin da na aura na da alaka da gidan Abasha to wannan ba gaskiya bane ba shi da alaka da su na gode. An dai ɗaura auren Hafsat Idris ne a asirce a ƙaramar hukumar Kura ta jihar Kano kuma babu wani cikin 'yan fim da ya halarci wajen ɗaurin auren kasancewar ba a sanar ba sai kawai ji aka yi an ɗaura auren wanda hakan ya saba mai iya gano sadakin da aka biya da kuma waliyan ango da amaryar ba. Hakanan kuma majiyar mujallar fim ta bayyana cewar babu wata walimar aure da aka shirya za a yi kuma amarya dai za ta tare gidan mijinta ne ba tare da wani bata lokaci ba. Wannan dai ba shine karo na farko da ake samun wasu daga cikin jaruman kaniyar mata da maza da ke ɓoye labarin auren su ga hatta abokan sana'ar su ma balle kuma a kai ga yayatawa ga duniya. Domin idan za a tuna dai jaruma Shamsiya Habib kan sakale ita ce ta fara buɗe wannan fagen a inda ta yi auren rake har uku ba tare da sanin kowa ko sanarwa ba. Sai kuma jarumi Adam Bezango wadda shi ma ya aure a kasar kamaru ba tare da an sani ba a shekarun baya wato auren sa da ummu kulsum wacce ita ce mahaifiyar yar murjanatu har sai bayan da aka daura auren sannan shi ma labari ya bulla haka nan kuma ko a lokacin auren sa da safiya ta lawa ma a jihar kebbi kusan hakan ce ta faru domin sai da aka gama sanar da ranar auren sai kuma aka shammaci mutane aka canja rana tare da ɗaura auren ba tare da gayyata ba in banda wasu 'yan tsirari cikin abokansa na kusa da suka halarci ɗaurin auren kamar da yadda ya faru da tsohuwar jaruma a masana'antar kanewa wato Safiya Musa a lokacin nata auren a shekarun baya ita ma a inda sai bayan da aka ɗaura auren a garin ɗan jihar Adamawa sannan labarin ya bulla a gari aka sani. Sai kuma wannan na Aisha Tsamiya da kuma Hafsar Barauniyar a jere duk da dai ba su kaɗai ba ne amma dai daga nan tashar nan gudu TV abin da muka ɗararrewa muku daga cikin taskar ta muke da zai iya zama abun misali kasancewar ba shine na farkon ba. Ita dai Hafsat Idris Barauniya bazawara ce wadda ta taɓa yin aure a rayuwarta har ma Allah albarkace ta da 'ya'ya shida mata hudu maza biyu. Haka nan idan za a tuna a watan Maris na shekarar 2021 ta aurar da ɗiyarta ta uku wato Khadija Kabir wadda kuma a kwanan baya ta haifi 'yarta mace wadda ta ci sunan Hafsat Idris da take matsayin kakarta. Hafsat Idris dai na daga cikin kyawawan jarumai mata waɗanda aka san su da iya shiga da tsadaddun tana na alfarma a cikin jaruman kaniyot mata. Domin ko a lokacin sunan babbar 'yarta ta saka wani sarkar gwal da aka yi kiyasan sa zai kai wajen kimanin naira miliyan goma. Daga nan tashar na gudu TV a madadin kungiyar Kannywood Islamiyya Movement muna mata fatan Allah ya sanya alheri ya kuma ba su zaman lafiya mai ɗorewa. Allahumma amin. Ai ko ta take kaunar in ta ganka da naira in ta ganka da naira nan sai ka ji sabon suna sai ka ji ta kira ka da hori ko kuwa ta ce maka dali ai kuma nan baka san komai ba har ma ta kira ka sharifi in ka kama zigar ta ka koni wai matar ka ta aure idan ta ganka da naira sai ta ce haji baitin lahi idan kuma baka da naira sai ta yau ake manyan gari kura ta fito damusa ta fito <laughs> waye kura waye damusa ke ce damusan ni ce kuran saboda kin san ko a jeji damusa tana gaba da kura to Allah ya bawa kuran sa'a damusa kuma ta danne ta ta kwata da karfi ba sai na kira alaikis salam sannu da zuwa yawa sannu da kasuwa yawa sannun ki dai jaka nake so to wace ce za ta yi Kamu ga wacin blue ɗin? Wannan? Gaskiya ta ke amma na da cika. Nawa ce waccan green ɗin ta tsakiya nan? Ce wannan ta tsakiya? Ita. Dubu bakwai ke. Faɗi dai gaskiya malam ta yi min tsada. Gaskiya ta ke ni ba na saka suna. Gaskiya ba rage? Allah ba da sa'a. Ban na gode. dozin ɗin shi dubu biyu gaskiya mana haka ne shi haka shi ne ni da take mata iya mutunci da zamu mata